الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar ashirin da uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu, kuma yau ɗaya ga watan 8 miladiya 2013 Allah ta'ala ya ba mu iko domin ci gaba da tafsirin littafinsa mai albarka mai girma muna aya ta biyu za mu karkara bayani a game da ita domin da izinin Allah mu shiga aya ta uku. وأنا ذكرت آية بإنجاز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يرسل مؤمنا إلا خطأ ومن مؤمنا خطأ

الرحمن الرحيم منا بنغرن كرشين آية الله سبحانه وتعالى يكتوى وكان الله عليما حكيما مكتشي سونا يني قداديو ما تتركي ما سؤال بركة مكي يكتوى لكشن سونا ين الله العليم دا الحكيم شيء من يبياني أكن العليم فسرت الله سبحانه وتعالى شيني لتككين إلمي wanda iliminsa ya gewaye komai babu abin da yake fakuwa gare shi ga iliminsa sannan wannan ilimin nasa jahilci bai gabace shi ba sannan mantuwa ba ta shigarsa sanin wannan na sa mutum ya ji a ransa cewa allan da komai aka yi ya sani to ya za ya koye masa ba za a yi magumagu na gwamnati ba ba za a yi cin hanci ba ba za a yi magudi ba ba za a yi cuta ba sannan kuma ba za a ƙi bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abu ba sannan kuma ba za a ƙi yin abin da Allah madaukakin sarki ya ce a yi ba sannan za a hannu da abin da Allah madaukakin sarki ya hana fa'idar sanin sunan Allah al'adimu Allah kuma ya ce hakiman sunansa al-hakim al yana faɗi yake cewa wa huwa al-hakim wa zaqa min awsatihi naw'ani aidan ma huma ajmani حكم وإحكام فكل منهما نوعان أيضا ثالث البرهان yace daga cikin sunayen Allah kuma siffofinsa akwai alhakim sunan Allah alhakim ma'ana biyu yake da ita ko dai ya kasance alhakim yana komawa zuwa ga alhukumu ne yin hukunci ko kuma ya koma alhakim zuwa ga alhikka sautata Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittarsa ya kyautata hukunce hukuncensa da hikima ya halittarsa da kuma hikima ya hukuncinsa duk abin da aka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to da hikima ya kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke na hukunci wajibi ne abu wannan hukuncin nasa hukuncin Allah kana biyu akwai al-hukmul qadari akwai al-hukmul kawn al-hukmul qadari yul kawni akwai al-hukmul shar'i yul akwai hukuncin Allah na kaddara ne Allah ya kaddara wani zai mutu yau wani zai yi arziki wani zai yi kaza wannan al-hukmul qadariyyu tawhidiyyu ba ruwan bawa a wannan abinda Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa shi ke tabbata hukuncin Allah ne a yi ruwa hukuncin sa ne a ƙi ruwa hukuncin sa ne a yi sanyi hukuncin sa ne a yi zafi wannan yana tsakanin al-hukmul qadariyyu tawhidiyyu yadda Allah ya hukunta duniyar nan ta zama Allah ne ya hukunta wani ya zama malami wani kuma ba malami ba Allah ya hukunta cewa wani ya zama yana da lafiya wani bai da lafiya Allah ne ya hukunta wani ya zama mawadaci wani ya zama marashi matalauci al-hukm al-fawli akwai al-hukm al hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda ya yanke na shari'arsa shine kamar hukuncin hukuncen nan da aka mana bayani na kisan kai da kuskure hukunce hukunce ne su ma wajibi ne mutum ya bi su wajibi ne mutum ya yadda da su wajibi ne mutum ya gaskata Allah subhanahu wata'ala a game da waɗannan hukuncin da ya yi su kuma ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan hukuncin da hikima ne ba ya yi mane da ka ko ya gano hikima ko bai gano hikima ba shi sa malaman mu suke faɗi suke cewa jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala duk hukunce-hukuncen Allah da yayi to akwai hikima a cikin su wanda ya gano hikimar ya gano wanda kuma Allah bai kaddara masa ya gano hikimar ba zai gano ba in Allah yake abu kaza ne to ko kwakwalwarka ba ta ɗauko ba ta gano hikimar ba ko ba daɗe ko ba jima za ta gano hikimar likitoci sun dade da musulunci yana yi bayani cewa cin naman alade haramun likitocin kasashen turai sun dade suna da shakka a game da wannan hukunci sai ga shi hukuncinsu ya tabbatar su ya tabbatar da cututtukan da alade yake haifarwa ga mai cinsa ga mai ciwonsa kun ga wannan hukunci ne na Allah so daga duk hukuncin da Allah ya yi ko dai a cikin alkur'ani ko a sunnar annabinsu sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne mutum ya imani da wannan hukuncin ya bi shi in ya gano hikimar to ya ƙara karfin gwiwa kenan wajen bin hukuncin in bai gano hikimar ba ya imani da Allah ya bi hukuncin ko ba daɗe ko ba jima zai gano hukunci za a gano masa hukunci shi ne al'imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ilamul a an rabbil ya ɗauki yin wannan babu fuka na hukunce hukuncen shari'ar musulunci ya rika fashin hikimomin ya rika faɗin hikimomin me yasa idan ba ruwa sai a ce a yi taimama me yasa idan mani ya fito ma mutum sai a ce ya wanka amma kuma idan bawali ya fito masa sai a ce ya sarki kawai ko idan mazi ya fito masa sai a ce ya wanke al'aurarsa alhali dukkanin su ta waje ne suka fito akwai hikima in ka gano to ka gano in ko baka gano ba to ka ba Allah madaukakin sarki a wannan hukuncin nasa shi nan zai fuskanta mun gane ai Allah duk abin da yake da ilimi yake kuma da hikima yake wajibi ne mutum ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata hukuncen ya bi hukuncen hukuncen kuma ya yi su a matsayin ya yadda ba ya yi su a matsayin an fi karfin sa bane shi sa yake mun gane ai wannan shine abin da ya shafi waɗannan ayoyi wannan aya ne dan tsawo aya ce bayani a game da hukuncen hukuncen kan kai na hukuncen akwai hukunce-hukunce masu yawa da mu'ambata wanda malamai na tafsiri irin su al-imamul kurtubi sun fitar da waɗannan hukunce-hukuncen masu yawa mun faɗa a farko al-imamul kurtubi ya ce ayan nan akwai matsaloli ashirin da suke da alaƙa da ita abin da za mu iya faɗi kenan domin kada mu tsawaita bayani a gaba da ita har mu fita daga muhallin tafsiri ko mu koma darasin ya zama na fikihu ne zalla saboda haka za mu shiga ayin take biye mata آية 93 مالك بسم الله ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا كم أنت وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ كأكت ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريب وقفة مؤمنة wasiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasadda kuskure me yake shi ya kuskure shine at-ta'ammud ko al-amd yin abu da gangan al-amd zikkul khama wal khama zikkul amd kuskure kishiyar ganganci ganganci kuma kishiyar kuskure to wannan ayar za ta yi bayani akan hukuncin mutumin da ya kashe mummuni da gangan me hukuncinsa a wajen Allah hukuncinsa a duniyance yana cikin suwatul ma'ida wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa bil-nafs wal-'ayna bil-'ayni والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون hukuncin sa a duniya ne a kashe idan ba a kashe sa ba an masa hukunci kisa dan ya kashe wani da gargar to a lahira ga hukuncinsa da Allah subhanahu Wataala zai ambata mana sai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mummuni da gangan a'a saboda siyasa ba jam'iyyar mu ɗaya da shi ba a kaune shi a'a saboda kawai rikicin kabilanci ba kabilan mu ɗaya da shi ba a kashe shi kawai a daina gane shi a'a saboda wata gurguwar fahimta da mutum ya je ya ɗaukan ba kansa kila ta addini a karkace irin aƙida kawarijawa duk wanda ya saba ma ra'ayinsa a kashe shi aƙida ce ta kawarijawa duk wanda ya saba ma ra'ayinsa a kashe shi kada sun yi daidai da ƴan nazi kenan ƴan nazi masu bin masu bin aƙidar wancan muhitila hittila ka'idar su ita ce duk wanda ya saba ma ra'ayin hittila duk wanda ya saba ma ra'ayin yan jam'iyyar nazi to a kashe shi sun yi daidai da kawari dawa ne a ƙidar duk wanda ya saba ma ra'ayin su kawai a kashe shi jini shi ya halarta kawai wani zai bin ra'ayin wani ba fahimtar mu ɗaya da shi ba to kawai hukuncin shi a kashe shi kawai a kashe shi kawarijawa ke tun zamanin manzo Allah ta sama aka same su daga cikin abin da ke dawo kawarijanci akwai zafin addini zafin ra'ayi a addini ni fahimta ta ita ce fahimta fahimta kowa ƙarya ne asalin kawarijanci ke rena ibadan wasu duk sallar da kowa yake bai iya ba ni kaɗai na iya a tsida ce ta kawarijanci duk azumin da wani ke yi ba irin na azumin shi bai kai nawa ba azumin shi ba na daidai ba ne ni nake yin azumin gaskiya da haka ba ba musulmi ba ne shi a kashe shi A da kawar janci wanzan Allah ta sama suka fara renawa kakansu na farko wanzan Allah ta sama ya fara rena shin fada ce nake game da ayar domin a cikin mutanen da suke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci hawarijawa su ne suke da wannan aƙida ta ina da kisa a kashe mutum kawai ya saba ma ra'ayinsu a kashe shi babu tattaunawa babu yadda kila ma ra'ayin nashi daidai ne ra'ayi na daidai ne akwai har ba ni sabani da kai a cikin amma fahimtar ka ta saba mata amma kuma dukkan mu daidai muka yi ya tabbata ai haka ko a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to khawarijanci ce manzo Allah sallallahu alaihi an je yaki an dawo ya raba ganima da ya raba ganima sai daga cikin su ya tashi yace wallahi inna hadhihi al-qismata ma qulida biha wajhullah yace wallahi wannan rabon ba na Allah da annabi akai ba yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rabon ba na gaskiya bane ba adalci a cikin sa an yi zalunci manzon Allah sama hankalinsa ya tashi yace wailak bada ya tabbata a gare ka ay amuni rabbus samawati wal ardi wa la ta'maluna li yanzu ubangijin sammai da kace zai amince mini amma ku ba za ku amince mini ba in lam a'dil fa man ya'dil in ban yi adalci ba duk duniyan nan waye bai adalci ya ci gaba da gunguninsa ɗaya daga cikin sahabbai ya ce da an ya rasulullahi azrib unuqa ya ma'aikin Allah ka bani izini in kille masa wuya ya fi so yana ka yana yana raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ban Annabi sallallahu alaihi wasallam ai wa manzon Allah sallallahu wannan wani sama yace abu tali wa sayukhriju Allah min dhikrihi da sannu za a samu mutanen da za su fito daga katsanta yahqiruna salatakum tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim za ku rika ganin sun fi ku yawan sallah sun fi ku yawan azumi yaqra'una al-qur'ana wa la yujawizu taraqiyahu za su karanta al-qur'ani hatta sosai amma ba ta wuce makoshin su manzala sun yace yamraquna min alislam kama yamraqu sahmu min ar za su rika cilla suna fita daga musulunci kamar yadda tsarkiya kamar yadda kibau ke fita daga tsarkiya ful sun shiga musulunci yanzu sun fita ba su bayyana ba ke zamanin sai na ali radiyallahu anhu a zamanin sai na ali kawarin da suka bayyana suka koma wani waje da ake ce mushi haura'u wannan wajen da ake ce masa haura'u suka tsubbata kan suka ce kowa ba musulmi bane su kaɗai ne musulmai sun yi gudun hijira suka koma sun suka yi zaman su shi na ake ce musu Sai na ali al'amarin su ya tsananta a gare shi sai na abdullahi na abbas ya ce ya amiran mu'min ka bani izini in je in tattauna da su in yi muqabala da su ya ce hmm, ba fa masu son gaskiya ba ne sai na abdullahi na abbas ya ce a'a ka bani izini ni ina son in je in yi muqabala da su sai to shi kenan na baka izini sai ya ce jadilhum bis sunani wa la tujadilhum bil qur'ani fa inna al qur'ana zu wujuhi in ka tafi za ka yi muqabala da su ka ja musu hadisi kar ka ja musu aya ma'addatan al qur'ani ne ka gani ana koyar da za ka yi muqabala da kowa wanda za ka yi muqabala shi in ya halatta ka yi muqabala shi sai ka san sa sannan waɗannan hujjoji za ka yi amfani da su domin alkur'ani yana da fuskoki da yawa ka kafa musu hujja da hadisi sun kai su dubu takwas sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya je muqabala da su Allah ya shirye da mutane sun kai dubu hudu tsoron mutane dubu hudu sayyidina ali ya yake su wasu aka karkashe su wasu suka gudu to su ne hawarijawa a aqida ta musulunci su ne suke da irin wannan tunanin na ina da kisa kawai sai a zo a ce shi kenan kawai a tada bom a kashe wanda bai yarda da mu ba amma ahlus sunna wal jama'a suna da ka'idar waye ya cancanta a taɓa shi waye bai cancanta a taɓa shi ba akida ahlus sunna wal jama'a ce. ko mutum ya ce shi yana cin ahlus suna wal jama'a amma ko wannan ra'ayi to baya ya dau ra'ayin ina da kisa wannan halin da muke ciki ne ko shi ne yasa nake wannan shirkuta to sai Allah ya ce wa manyan yaqtul muminan muta'ammid duk wanda ya kashe mummuni da gangan fa jaza'uhu jahannam to sakamakonsa a lahira in bai tuba ba idan bai tuba ba idan kuma ba a yanke masa hukuncin kisa ba kamar yadda za mu gani maganganun da malamai suka yi sakamakonsa jahannamu wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutar jahannama hukuma ta farko ce al khulud fi jahannama zai dawwama a cikin wutar jahannama wa ghadiba Allahu alaihi sannan Allah ya hushi da shi Allah ya hushi da shi al-uqubatu thaniya hushi Allah zai hushi da shi wa la'anahu sannan Allah ya tsine masa albarka al-uqubatu thalitha uquba ta uku wa ajjalahu azaban azima sannan a wutar jahannama an tanadar masa wata azaba aziman mai girma wadda ka fita kowa ba hudu ga mutumin da ya kashe wani musulmi da gangan ba hudu a Sheikh muhammad hassan hafizahullah ɗaya daga cikin malaman sunna na kasar masa yake faɗa ya ce na haddace alƙur'ani ya ce ya haddace alƙur'ani shukuran lafaka ya karanta alƙur'ani ya sauke shi yace bai ga wata aya da ta tsuwartar game da wani zunubi ba kamar wannan aya yace ya karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani tun yana yaro ya sauta alqur'ani ba iyaka bai ga ayar da ta kai wannan ayar tsoratarwa game da wani zunubi kamar zunubin kisan kai ba hudu kuma ukubobin nan kowace aka ban mutum da ita ya shiga uku kai ba ya shiga uku ya shiga uku ya shiga uku ya shiga uku shiga uku, ya shiga uku ya fi tara ma tara so tara a ce Allah madaukakin sarki ya ce mutum zai dawwama a wuta sannan a ce Allah ya rushi da shi sannan a ce Allah ya tsine masa sannan a ce a wutar kuma da zai a azaba shi ta musamman ce mai girma wannan ya isa ya zama abu mai tsoratarwa Da wanda yake da irin wannan tunanin wannan aya tana tayar da hankali akwai hadisai da suka zo suka goyi bayan wannan masu yawa daga cikin akwai hadisin da Imam Ibn Majah ya ruwaita ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kashe wani da gangar ranar lahira zai zo wancan da aka kashe zai zo ya shake shi a gaban Allah ya ce ya rabbi salhu lima qatalani ce ya Allah tambayen mun wannan dan me ya kashe ni me na masa ya kashe ni ka ba kowa yancin rai a duniya yancin dan adam na farko shine hurriyatul haya a musulunci a ba shi ya rayu shi yasa wannan yancin aka ba tun dan da ke ciki hakkin mutum kenan na farko tun yana ciki haqqul haya a bashi ya rayu babansa da babarsa suka yadda su yi aure aka gayyato mutane suka yi shaida aka yi addu'a Allah ya ma'auren albarka wannan mahaifin ya je ya diga maniyinsa a cikin mahaifar wannan matar Allah ya kaddara za a haifi ɗa to tun daga wannan lokacin shari'a mutunci ta ce yana da haƙƙul hayat wajibi ne a ba shi haƙƙi na ya rayu tun a ciki wajibi ne a a ba shi haƙƙi na ya zo duniya ya rayu sai wani ya zo ya sha a da ya je rayu ba zai kashe shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan sakamakon in akwai hukuma alwajibu sultani akwai abubuwa guda uku an sha bayanin su waɗanda su suke hana ai sabo a ban kasa ko su suke kufa kaifin sabo a ban kasa abu na farko alwajibu sabil alwajihu tabi'i shine wani abu da Allah ya halitta a cikin kowa kowa na da wannan a zuciyarsa me kibanna ina misali kisan kai tunda Allah ya halicci dan adam dan adam yana kin ya kashe dan uwansa wannan alwajihu tabi'i misali na biyu na alwajihu tabi'i tunda Allah ya halicci dan adam dan adam baya kin ya tafiya tsirara kun ga wannan annabi adam alaihi salam da nana hawwa Allah ya halicce su zauna aljanna amma nana hawwa ba san al'auran mijinta annabi adam ba a farko sannan shi ma bai san al'aurarta ba tabi'a Allah ya kunta tabi'a wa ya sa su ga al'auran juna kenan lamma aka lamin hako badat lahuma sau'atuhum وقد لا يختفان عليهما من ورق الجنة suka ci abin da Allah ya hana suna ciki al'aura ta bayyana na na hawa ku ga al'aurar annabi adam annabi adam ya ga al'aurarta sai kawai suka ji kunya juna duk da daga baya za su zo su zama matan ma'aurata amma a lokacin Allah bai hada su aure ba an hadice su ne aljanna an ce shi daɗin aljanna kan su bishiya fara ɗaya shaitan ya zo ya ta zuzzuga ya ta zuzzuga ya ta zuzzuga su suka ci suna fitiyar al'aurarta ta bayyana suna ci kunya ta kama su fa fatiqa yaqfifan alayhi man huwa fil janna bishiyoyin aljanna da ganyayyaki su suka tawowa kowa na rufa al'aurar shi kan wani ya gana wani Alwazi sabihi ya sa masan adam ba zai iya tafiya tsirara sai idan ɗabi'ar ka bata hana ta kai wani sabo ba to sai alwazi addini ya zo dalilin aiko annabawa ke sai Allah ya karo annaba akwai mutanen da ɗabi'ar su ba za ta hana su sabo ba sai an musu wa'azi ana musu wa'azi kuma sai su bari mun gane sai na uku alwazi usultani wanda addini ya masa wa'azi yake ji to akwai hukuma akwai hukuma sai hukuma ta tantana ma mutum azaba to idan akwai alwazi usultani a cikin al'umma idan musulmi ya kashe musulmi da gangan musulmi ya kashe musulmi da gangan hukuncin hukuncin kisa rai in ya kashe rai shi ma a kashe shi mun gani an yi wannan bayanin a baya ba aka lamin ha ba da zahu ma su'atuhuma ba kalan ba aka na Ba aka lamin ha fa badat lahu ma ba babu kalan ma babu nan ma kun ga wannan kenan so daga alwazi, sultani shi zai zo ya tabbatar da a tsara rayukan mutane idan babu alwazi sultani to idan aka je lahira ga sakamakon da za a yi ma wanda ya kisa wanda ya aka kashe zai zo ya shaƙe wuyan wanda ya kashe shi ya ce ya Allah salhu ya rabbi lima qatalani ya Allah tambaye shi ne yasa ya kashe wani abu kuma da manzo Allah sama ya ba mu tsoro daga cikin alamomin tashin alkiyama da fitinu za su yawa manzo Allah sama ya ce la taqumu sa'atu hatta yufa'al ilm wa yakhshu al-jahl وتقطع السلاسل ويقطع الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القصر القصر manzon sama ya ce kiyama ba za ta tashi ba dab da tashin alkiyama abubuwa za su afu kamar haka za a ɗauki ilimi ilimin addini zai yi karanci malaman fikihu za su yi karanci sai yan jayayya masana fikihu na gaskiya wanda za su zauna su fahimci alkur'ani da sunna su fitar da hukunce-hukunce na fikihu ga al'umma za su yi karanci sannan jahilcin addini zai yi yawa mutane za su zama sun jahilci addini sannan manzo Allah sun ya ce girgizar ƙasa za ta yi yawa sannan sai ya ce kuma kisan kai zai yadu a tsakanin mutane al-haraj kalmar da manzo sun ya amfani da ita al-haraj ha babba da ra'un da jimu ba haraj na kunshi ba al-haraj sahabbai suka ce ne al-haraj sai manzo sun ya ce al-qatl al-qatl kisa kisa ka duba abin da ke faruwa a ƙasashen larabawa kisar kai sai a ce an tada ban mutum ɗari da kaza sun mutu a lokaci ɗaya ɗari da kaza kuma wani abin ban tsoron masu musulmai ne ƙasar siriya yanzu suke cikin wannan matsayin da suke ciki kashi tasa'in da biyar na mutanen ta duk musulmai ne waɗanda duk ake kashe wannan musulmai ne a shekarun da aka yi ana zanga da siriya zuwa yau an yi lissafi an kashe mutane sun kai dubu ɗari da wani abu mutane dubu ɗari da wani abu masar ga ta nan kwanan nan halin da suke cikin kwanaki da ba su wuce kwanaki nawa ba lissafin da ake yanzu an kai kusan ana neman mutane dubu ɗaya aka kashe sannan ko ba a gama kashewa ba za a ci gaba da kashewa domin su masu goyon bayan shugaban da aka cire da zalunci sun ce suna nan sai an dawo da shi za su ci gaba da zanga-zanga su kuma gwamnati sun ce za su dau mataki a kan jiya aka fitar da doka aka ce za a fara musu gargaɗi in sun fi kin bin gargaɗi za a fesa musu abin nan eh, jiya gas nan tsohuwa alghaz almusilu littumuwa sannan in sun ƙiri sai gwamnati ta ce sojoji su kare kansu kan za a kasa mutane ke to duk wanda yana gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ke shin wannan da manzon sama ya ce za zai faru nan ban san yana nuna cewa ba komai ne yana nufin halakar mutane za su yawa idan ba su san ba Allah ba sun daina irin wannan to akwai ayoyi shin wannan malamai suka ce wannan aya ta zo ta nuna cewa wanda ya kashe wani da gangan musulmi zai dawwama a wuta shin wannan na nuna har abada zai dawwama a wuta akwai wasu ayoyi da suka zo kamar sun ci karo da wannan misali akwai ayar suratul filfukan da Allah subhanahu wata'ala yake siffanta masu imani bayan bayan Allah mai rahama والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه معانا سنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فتابا أولا آيوين نصورة الفركان الله سبحانه وتعالى يجي daga cikin siffofin bayan Allah mai rahama ba su shirka ba su hada Allah da wani abauta wala yaqtuluna an-nafs allati harama Allah illa biha sannan ba su kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe shi sai idan da gaskiya sannan wala yazluna ba su zina siffofin mummunai ba su zina ba su shirka ba su kisan kai sannan kuma ba sa zina sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika yata'ata duk wanda ya aikata waɗannan abubuwan da aka ba, to zai riska sakamakon zunubin da ya aikata sai Allah ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba man taba min shirki man taba min qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqq sannan kuma man taba min al-zina wanda ya tuba ya daina shirka bai mutu ba wanda ya tuba daga kisan kan da yi, wanda ya tuba daga me daga zina sannan yi imani da Allah ya aikata aiki na gari Allah subhanahu wata'ala zai karɓi tubar sa matukar tuba matukar amsa kuma sai Allah ya ƙara cewa kuma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai sai Allah mana wuce ke ce kuma duk wanda ya tuba ya aikata aiki na gari to Allah subhanahu ala ba zai karɓi tubar sa to ga wannan aya ita kuma ta zo ta ce duk wanda ya kisan kai to sakamakonsa zai shiga cikin wutar jahannama ya dawwama halidan jiha zai dawwama a ciki to akwai cin karuwa tsakanin wannan ayar ayoyin guda biyu da ayar suratul bukan da kuma wannan ayar malamai suka faɗi maganganu a game da fassarar ya za a haɗa waɗannan ayoyin الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي حفظه الله a cikin littafin a ash-shashri ta'wil at-tanzil ya kawo maganganu sun kai guda shida magana ta farko yace inna mutlaqa ayatin nisa'i yuhmalu ala muqayyad ayatil bukhari ayat suratul ayat da take gabanmu mu suratun suratul nisa ta ce zai dawama a aya ce mutlaka akwai abin da malaman mu suke ce mishi al-mutlaq da al-muqayyad al-mutlaq shi bi hakuri wadannan al-mutlaq shine aya ta zo ko hadisi ya zo ya saki hukunci kai tsaye al-muqayyad a cikin wani hukunci kuma sai a ce banda kaza kamar exception ke wacce aya ta zo ta tafi da ta tafi da hukunci ta haka misali Allah madaukakin sarki ya ce wasari wasari kan faqahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba da barawo namiji da barauniya mace an kama su a yankin su hannu a ilimin da kowa ya sani na hannu yake wanne ne hannu nan ne hannu eh? daga ina yake farawa daga nan zuwa nan da hannu ne tun daga nan wajen kafaɗa har zuwa ƙarshen yatsu sunan su hannu ko to idan muka kama barawo an kama barawo ya tashi abin da ya cancanta a yanke masa hannu sai a yanka nan a sai hadisi ya zo ya ce nan ake yankewa to wannan hadisin shi ake ce masa muqayyad ita kuma wancan aya ta zama mai aya ce mutlaka kun fahimta ayar da ke gaban mu ta tafi hukunci ta ce duk wanda ya kashe wani mummuni da gangan to zai shiga cikin wutar jahannama ya dawwama a ciki sannan Allah ya hushi da shi Allah ya tsine ne albarka sannan kuma Allah ya tanadar masa azaba mai girma amma waccan ayat ta suratul fukhan sai ta ce idan ya tuba to Allah zai karbi tubarsa fa yakunu al-ma'ana fa jazaohu jahannamu illa man taba sai ya zama wannan ayar ta suratul nisa'i abinda za a fassara ta sakamakon sa wutar jahannama zai dawoma a cikin wutar jahannama Allah ya yi fushi da shi sannan Allah ya tsine masa albarka sannan Allah ya tare da masa azaba mai girma amma idan bai tuba a duniya ba an ya mutu wannan tana da kama kwakwalwa ko ba shi da kamawa ma'ana ta bako kenan da malamai suka faɗi na wannan aya da take gaban mu الشيخ العدوي ya ce ma'ana ta biyu. an takuna al-ayatu mahmulatan ala ma husiya an ibn Abbas a ɗauki wannan aya ta suratul nisa'i a fassara ta da abin da aka ruwaito daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala yace muta'annidan abin da ake nufi da muta'annidan da gangan ma'anahu mustahillan bi qatl ya kashe kuma yace halas ne ya halasta kacewa fa hada aidan yu'awwalu aw yaqulu ila al-kufr ijma'an halatta abinda Allah ya haramta ne hukuncin sa kafirci idan kafiri idan ya shiga wuta zai fita sai al-imam ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma sai ya ce ayar fassarar ta ana nufin da ya kisan kai da gangan aka masa aka ce ya kashe rai ba ce ai ai hana komai ke ne to dan an kashe rai to ya zama kafiri shine idan ya mutu zai shiga wutar jahannama kuma ya dawwama a ciki kuma Allah ya hushi da shi kuma Allah ya tsine mai albarka kuma Allah ya tanadar masa da azaba mai girma wannan ma na samun kwakwalwa ko ba ne ma'ana ta biyu ma'ana ta uku fa jaza'uhu jahannama in jazahu aw in ajazahu shi ma ne ma'anar su ɗaya da wani in ya halasta ya ce ai halas ne abin da na yi to shi ma ya zama haka ce da goma ma'ana ta hudu الرابع معناته إن لم يتب وأصر على الذنب إذن يدوم أكون ونن يتكوبا إن يتفلاهرة وشيكنا الله سبحانه وتعالى zai sa shi a wutan jahannama wutar jahannama kuma ya dawoma a cikin Allah ya mushi da shi ya tsine masa albarka kuma Allah ta nadar masa azaba mai girma ma'ana ta biyar annaha mansukatu malamai suka ce an goge ma wannan aya da wace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah zai gafarta ma mutumin da ya mutu yana shirka amma yana gafarta ma wanda ya ga dama abin da bai kai shirka ba suka ce wannan ayar ta goge wancan amma wannan magana ce mai rauni magana ce mai rauni waccan ayar aya ce mu hukama ba a shafe ta ba ayar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha aya ce mu hukama ba a goge ta ba ayoyin daga baki ɗaya aka goge su a cikin alƙur'ani ayoyi ne guda ashirin al'imamu suyuɗi har ya waƙe su ya waƙe su a cikin wasu waƙoƙinsa ba karatu ake yi na kawo wannan ba suna da tsawo ba muhallin su bane eh, har a farko ne yana cewa kad aktaran nasu fil mansuhi min adad wa adkhalu fihi ayan laysa tunhasabu fa haka tahrira ayin la mazida laha shihuna harraraha al-kuzzaq wal kubar yace malamai wasu malamai sun yawaita bayani game da ayoyin da aka goge Ya ce ba haka ba ne ba daidai bane ayoyin da aka goge su ayoyi ne ashirin da an san su an san su guda ashirin ne to daga wannan ayar kuma ba ta cikin ayoyin da aka ruwaito cewa an goge to daga cewa an goge ayar wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan an goge ta da ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi magana ce mai rauni sosai amma waɗancan na baya suna da ƙarfi ma'ana ta hutta shida أن الخلود في هذا الموطن يطلق على طول البقاء wasu malamai suka ce ai da aka ce khalidan biya ana nufin ai ya tsulu baka'u biya zai dade a ciki ba ana nufin zai dawoma ba ana nufin zai dade a wutar jahannama kamar ya shekara miliyan talatin haka in Allah ya gana ma kuma sai fitar da shi ya gafarta masa wanda ya kashe wani da gangan in an je lahira sai Allah subhanahu wataala ya sa shi kamar shekaru miliyan talatin in Allah ya ga dama bayan miliyan talatin din nan sai ya ce ya yafi ba kaga miliyan talatin ya konu ko <laughs> kuma miliyan talatin ma ya ce irin na lahira ayyamul lahi ba ayyamul duniya ba ayyamul la kwanakin Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu kwana ɗaya a wurin Allah shekara dubu ɗaya ne a cikin lissafin da na duniya to misali na ce ba fa na ce hadisi ba eh, misali nake buga kamar ya shekara miliyan talatin in Allah ga dama sai ya fitar da shi ya bi masa wasu suka fassara haka suka ce laisa ala mutlaqi ta'dili ba ana nufin har abada zai dawama bane wa dalika fi ba'd al-ahyan a wasu lokuta to waɗannan maganganun su ne maganganun da malamai suka cewa wannan aya ba ta nuna cewa duk wanda ya kisan kai da ganganci zai dawo ma'auta. Sun gwada maganganun suna da ƙarfi. To akwai hadisi da ya gaskata wannan magana, cewa mutumin da ya kisan kai zai iya tuba kuma Allah ya karɓi tubarsa ma damar yana da rai a duniya bai je lahira ba Allah zai iya karɓar tubarsa in mutum ya kisan kai ya tuba Allah zai iya karɓar tubarsa hadisin da Alimamu Buhari da Alimamu Muslim suka rawaito hadisin mutumin da ya kashe mutane ɗaya kun san hadisin ba mu ba mu karanta shi hadisin sai na Abu sai da khudri ya rawaito ta al-Imam bukhari ya rawaito shi al-Imam Muslim ya rawaito shi manzon Allah kuma alaihi wasallam yake kana fi man kana qablakum rasulun. a cikin mutanen da suke kafin mu akwai wani mutum qatala 99 nafs ya kashe mutane 99 kawai haka nan da gangan ina da kisa ya kashe mutane 99 fasa'ala an a'lami ahalin al sai ya tambaya a nuna masa wane ne ya fi kowa ilimi a ban kasa dulla a ala rahibi sai rashin sa'a sai aka kai shi wajen wani fada wani malamin coci a tanga su kuma malaman coci dama ba malamai ba ne su bauta suke yi shi ke arruhuban su kawai su baje kansu a wajen bauta amma ba su san komai ba jahilai kiristoci ba ilimi jahilai shi ke nan sai aka nuna mushi wani rahib wani ne bauta fa atahu ya zo wajen wannan rahibin fa qala lahu sai ya ce masa innahu qatala tis'ina nafsan fa hal lahu min tawbati yace ya kashe mutane 99 in ya tuba Allah zai karɓi sa shin da yana da rai bai mutu ba faƙala la ya ce ina wuta wuta za ka wuta za ka je faƙata lahu mana bihi ne asal ya ce to tun da ma ba ba shi ke nan bari cika kana ɗari lissafi ya zama daidai sai kawai ya kashe ya kashe ya kashe rahibi eh, ya kashe rahibi ya cika ɗari tun ya kisan kai ɗari ce ya kashe mutane ɗari ثم سأل عن أعلم أهل الأرض sannan ya sake tambaya ce a nuna masa fa malamin da ya fi kowa ke malamin fikihu yake nema ba mai bauta yake nema ba malamin fikihu yake nema fa dulla ala rajulin alimin sai aka nuna masa wani malami ne kai malami sosai ba rabi ba فقال إنه قتل مئة nafsin fa hallahu min tawbati sai sai ana ga samana yace ya kashe mutane ɗari in ya tuba Allah sai ta fi tubarsa ga har da rahibi ce ya haɗa har da rahibi Faƙala na na'am sai ce in ka tuba Allah zai karbi tubarka wa man bai na huwa bai na tauba mutumin da ya yi kisan kai ya tuba waye zai shiga tsakanin shi da tuba bawa tsakaninsa da ubangijinsa kada wani ya shiga tsakani ka je ka tuba amma ga aikin da za ka yi abin da zai gaggata tubanka in tsalif ila arzi kaza wa kaza tafi ka tafi gari kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala domin a can wancan garin akwai mutanen kirki an bayi suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin matsalar da ka fuskanta da ta sa ka zama mai kisan kai baka haɗu da mutanen kirki ba mutanen banza ka haɗu da su mutanen banza suna ma mutum tasiri a rayuwarsa ko ya ci ko ya so الصافي الصافي الأخلاق متتبعة ana sata تبيئو أنا تاتس تاتو لك وليا فأوشي yana faɗi yana cewa زما da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai kai baka kau kanwar ba amma saboda kana zama da mai ita sai ma sai kanka ya sani abokin barawo barawo ne waɗannan akwai nan sosan da suka goyi bayan waɗannan karin maganganun cewa mutumin da kake tare da shi kana tasiri da shi ko ka ko ka na'am fa abudillah ma'ahu Ke ka karka bautar Allah tare da su alamar ka kenan ka tuba daga Allah sannan ka bar wajen sa sharafin tuba in kan mutum na tsato bayan ya bai ya yi istighfari ya yi niyyar ba zai koma masaban ba to ya kuma bar wadanda yake saban da su amma mutum yana sako tare da wasu ya ce ya tuba amma kuma na kullun yana tare da su to ana nana nan zai koma ruwa ko ma bai tuba ba dai mu fara kasu ta yi irkhilal kenan sai ka rabu da abokan banda to shi kenan sai ya mace ka fi. wala tarji ila ardika ila ardika fa innaha ardu su'i ka dawo kasar ku kasar banza kasar ku ta maka tasiri mutanen cikin ta sun maka tasiri sai za ka kake kisan kai ka tafi wajen kasa kaza gari kaza mutanen kirki na nan ka bauta ma Allah tare da su فانطلق حتى إذا نصف الطريق في كنا يتيك بتسيا حتى يتسكي حيا أتاه الموت في متوى في كيك عند حتى شيء يجيبا أما يا مزر يا تاش أن شيء هذا وسي لا في من من بنزاني مثالي نكي بقى في zariya مثالي a garin zariya yake يا ya kace يا Kano ya kace ka zariya ne ko wani ba zai ce da ita nike ba misali ne da ce ban zariya tafi kano shi ke na ya tafi ya tafi ya tafi sai ya tafi ya kai wannan ƙauyen ba a kai sana ba ba ta shirya ba ya wuce ta shirya to ku zama da abin da kuka tafi ya da yi nisa sai zariya ya fallar da zazzau sannan bai shiga lardin kano ba ya bar masarautar zanzo bai shiga masarautar Kano mun gane ai shi ke nan, kenan fakhtasamat fihi mala'ikatu rahmati wa mala'ikatu al'adabi ke mala'ikun da suke karɓar rai na rahama da mala'ikun da suke karɓar rai na azaba sai suke sabani waɗannan na cewa namu ne waɗannan kuma na cewa namu ne masu rahama na cewa namu ne ya tuba su kuma masu azaba suna cewa a'a ai mutumin da ya kashe mutum ɗaya ne shi kenan فقالت ya a ta'iban تائبا مقبلا بقلبه إلى الله kuma kalla ba ya fazo fa ya tuba kun zuciya shiga koma ga Allah ba wa qalat malaikatul azabi malaikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khayran qat ai da yi wani alkhairi ba mutumin da bai san komai ba sai shi ne ya zidda jinin dan adam ya zidda jinin mai imani namu ne mu za mu ɗauki ransa fa atahu malakun fi surati adamiyya sai Allah ya aiko wani mala'iki ya zo a cikin sura ta dan adam fa bai nahu sai suka sa shi kace yi mana hukunci fa kana sai ce ki su ma bainal ardayn ce a zo da kai kai ɗin da masu masu abin nan masu safaya yan safaya ko safaya ake cewa ko yan safiyo masu auna titi masu auna titi ko kuma masu civil engineer suke auna tsawon titi aka ce to auna a ta ina ya fi kusa da shi fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu duk garin da ya fi kusa da shi to nan nasu garin banza da garin kirki fa qasuhu fa wajaduhu adna ila al-amr alladhi arada sai aka auna sai aka ga ya fi kusa da ƙasar da ya kusan kai ƙasar da zai wato ƙasar kirki ke nan ko fa qaba masu su rahmati sai mala'ikun rahama suka shafaran sun ga wannan hadisin yana nuna cewa mutumin da ya kisan kai Allah bai kaddara masa ya mutu bai tuba Allah zai iya karɓar tubarsa wani zai iya tambaya ce to shi kuma wanda aka kashe fa ai rahama Allah tana da yalwa Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai ja masa da wannan kisan kan da aka masa mun gane mun gane wannan ai to ba mu gama ka ba sai mu gangazo a game da ita da saura insha Allah saboda haka za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu gobe sai mu ci gaba wa sallallahu mu ba wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am akwai neman taimako ko ko ba yau bane yau babu to na'am wa alaikum salam na'am yana tambaya wai game da zakar kono shi ma wanda aka ba shi fita fitar in an ba shi ya ga kuma a cikin wanda aka ba shi akwai sauran da zai iya da. ya ga akwai wanda zai iya fitarwa ga ya fitar da abincin da zai ci a yau sannan kuma akwai sauran da zai iya fitarwa zai fitar in ko aka ba shi daidai abin da zai ci ne a gidansa shi ke nan ba zai fitar mun gano zai da shi aka ba shi na'am sai wa na wani ya manta da wayar da aka ce ba sim a ciki saboda aka jiya ko sai ya zo nan gaban masu yan asibiti sai ya bayani da su ba shi kayan shi Na. Na. Na. magana Mm. Mm. a'a ai matan ta ai kila ba ta yadda ba in ba yadda ba ba yadda da hukuncin ba kawai ya matsa mata ne ne yana ba tambaya ne kan iwa hukunci an ce da wanda aka yi da wanda aka yi da shi a kashe su ko to shine sai ce mutum sai da matarsa in ita ce ta yadda suka kulla haka za su kai hukuncin sun an kama su a yi musu hukunci kisa in ko matsa mata yayi ya sa ta kai kila ma har a cikin koce-kocen da ake samu alƙalai suna baka labari abin ba kyau a wannan zamanin namu to irin wannan kaji ta ba ta da laifi ba ta da laifi kamata yi ma a tsarkake ta daga gare shi in ba zai tuba ba mun gane a wannan akwai malaman da suke ganin ya halatta ya zama dalilan da alƙali zai raba a wuri mutum ba zai zakke ma matarsa sai inda Allah ya ce a zakke mata ba ta gaba sai dai ya tafi da ita ta baya ta duburarta wannan haramun kuma hukuncin su shine wa yan hukuncin da malamai suke nufi kenan in sharafin kenan amma yin sun kulla ne kila ma akan haka suke aure aka kama abin da suke kenan za a kashe su na'am kewaye na'am ga wani can a baya ya na'am ai rahama Allah tana da yawa in Allah ya shafe wa mutum hukunci akwai wani misali da malamai suke kan hadisin ba wanda Allah zai shigar da shi ba wanda zai shiga aljanna da aikin sai rahama Allah aka ce har manzon sun ya ce har ni sai idan Allah ya rufe ni da rahmarsa malamai suka ce aikin da kake sababi ne na kaka shiga wuta amma shiga aljanna kuma falala ce ta Allah sai Allah madaukakin sarki ya ba mutum sa. so da kakin da Allah ya share ma mutum zulubansa falalar Allah tana da yawa ai aljanna ma hawa hawa ce aljanna ba kowa ba ko shi yasa manzo yace an sa'altum Allah jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roki Allah aljanna to ku ci Allah ya ba ku al-firdaus ita ce aljanna mafi daukaka to kaga falalan Allah ya shafe mu mutum zulubin su kuma sai ya bashi lada kuma ya kara masa ladan kuma ya daukaka shi a cikin aljanna ya matsayin matsayinsa mun gane shi yasa zulubin da mutum ya aikata ya tuba kuma Allah ya karɓi tubarsa to yana zama mutum ba ta goma shi shi ya sa wani daga cikin magabata yake ci malamai yake cewa ma'asiyatu awrasat kullan wa inkisaran khayrun min ta'ati awrasat izzan wa istikbara gara mutum ya saban da daga baya zai zo ya tuba kuma Allah ya gafarta masa ya kaskantar da kansa ga Allah Allah ya tubarsa fiye da mutumin da kuma zai yi ta tahajjud da dare ya dawo kuma yana nuna ma Allah aiki sun yi ibada suna jiran Allah ya ji an samu akwai mutanen daga cikin gulatu sufiya masu cewa su suna bin Allah su sun gama ma Allah ibada so da sun kai yaqini wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka yaqin to atahum yaqin wai yaqini na nufin sun samu tabbar so da su yanzu zunubi ma za su rika yi domin ibada su ta yi yawa sai su rika zunubi domin zunubin nan ya zama ya rage musu yawan ibada su a wurin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah annabawa da manzanni da sahabbai manya-manyan waliyai na Allah suna kuka in za su mutu sai na Umar zai rasu yana cewa ya laita ni kuntu hajaran ina ma na zama dutse ba za a min misali ba saboda kaskantar da kai da nuna babakin komai nake ba a wajen Allah amma ga wani yana ma Allah wai sun bashi suke bin Allah sun gama wanda Allah cewa ya kallalan ma ya fabi ma amara abinda Allah ya ce kai wallahi baka ka gama ba ka isa ka gama ba ba za ka gama ba ba za ka gama abin da Allah ya ce ka yi ba ka gama abin da Allah ya ce ka yi sannan misali da za a zo a ce to Allah zai biya ka ne aikin da ka masa to shi kuma ni'imar da ya baka ba yanzu a ce wani na mun ci faɗa mana ran nan yanzu wannan iskar da muke shaka ne ya yi oxygen wanda in mutum ya rasa ta ƴan mintuna zai mutu to ka ɗauka cewa biya za a yi nawa za ka biya nawa kake biya kuɗin wuta yanzu a Najeriya da kake shan ta a ba a ki baka in sai ka za a yanka a zo a baku Allah shirye ta da mu to da kan halin Allah tana da yawa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yawaita addu'a a cikin waɗannan kwanakin masu albarka kada mu yawa yawaita addu'a yawaita istighfar yawaita tuba cikin da suke faruwa a kasar mu da kasashen ne Allah ya yi mana mu yi tawassuli da ibadojin da muke gabatar da su a cikin wannan wata Allah ya tsare mu Allah ya ba ka san mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari